This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Suna na Hauwa Sharif tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a cikin shirin namu na yammacin yau Asabar 21 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. To Hauwa rikicin da aka shafa tsawon watanni goma sha ɗaya ana yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon ya zafafa a cikin wannan makon. gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman rasha da ke cikin kasar lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa aka rufe wata babbar hanya bayan da a cikin dare ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda 100 kan rasha a yau asabar hukumomin kasar japan sun ba dabban mutane umarnin su bai yankin ishikawa da girgizar kasa ta shafa yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a taba ganin irinsa ba ya janyo ambaliyar ruwa da zabtarewar kasa a bangaren rahotannin za ku ji mu da rahoto kan halin da ake ciki dangane da zaben gwamnan jihar edo a najeriya za kuma ku ji cewa tsugunni tashi bata kare ba ga tsohon gwamnan jihar kogi a najeriya ya haya bello inda hukumar efcc ta ce har yanzu fa tana nan tana neman shiruwa a jallo mutanen da suka fito midiya suna cewa wai bai zo ba sai da aka tafi tuna da abubuwa da aka gansa a cikin wajen sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe muna kuma ɗauke da shirin a dawo lafiya tare da baba yakubu makiri amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rikicin da aka shafa tsawon watanni goma sha ɗaya ana yi tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta lebanon ya zafafa a wannan makon da farko an ga fashewar wayoyin hannu kwanaki biyu a jere da 'yan ƙungiyar hezbollah suka yi amfani da su da kuma munanan hare-haren da aka ɗora alhakin a kan isra'ila waɗanda suka janyo hasarar rayuka tare da jakata farar hula a lebanon shugaban ƙungiyar hezbollah ya lashe takobin mayar da martani kuma a jiya juma'a kungiyar ta harba rokoki sama da goma zuwa arewacin isra'ila daga baya a ranar isra'ila ta ce ta kashe kwamandan wani sashi na musamman na kungiyar hezbollah a wani hari da ta kai birnin beirut wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane goma sha hudu mutane da yawa na fargabar abubuwan da ke faruwa sansumin yaƙi ne tsakanin isra'ila da hezbollah wato kungiyar shi'a da ke samun goyon bayan iran wadda ita ce kungiyar mayaka mafi karfi a Lebanon. Akwai dai barazanar yiwuwar barkewar yaƙi a Lebanon da zai yi mummunan tasiri a ƙasar da harin makamai masu linzami a cikin garuruwan Isra'ila, lamarin da zai ƙara kawo rashin kwanciyar hankali a yankin da dama yaƙin Gaza ya shafa. Gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman Rasha da ke cikin ƙasar, lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa a karfa wata babbar hanya. bayan da a cikin dare ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda ɗari a kan rasha da yankin crimea da rashar ta mamaye a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran rashar da ma'aikatar tsaron ƙasar ma'ajiyar makaman dai na da tazarar kilomitoci daga wata ma'ajiyar daban da jiragen saman ukraine marasa matuki suka kai wa hari da safiyar ranar laraba wanda ya jakata mutane goma sha uku tare da haddasa babbar gobara A yau Asabar hukumomin Rasha sun rufe wata babbar hanya mai nisan kilomita 100 tare da fitar da fasinjoji daga wata tashar jiragen kasa da ke kusa bayan da gobarar ta haddasa fashe-fashe. wani sako da aka sanya a kafar telegram ya bayyana cewa an kai hari akan wani wurin ajiyar makamai masu linzami a kusa da garin torapets a yankin tver na rasha mai tazarar kilomita 380 daga arewa maso yamma da birnin moscow kuma kimanin kilomita 500 daga kan iyakar ukraine A yau Asabar hukumomin kasar Japan sun ba dabban mutane umarnin su bar yankin Ishikawa da girgizar ƙasa ta shafa yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a taba ganin irinsa ba ya janyo ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa. Koguna fiye da goma sun fashe a yankin da misalin karfe 11 na safe agogon GMT a cewar wani jami'in gwamnati mai suna Masaru Kojima. Hukumomin biranen Wajima da Suzu da kuma garin Noto sun umarci mazauna yankunan kimanin 44,700 da su tashi a cewar jami'an yankin. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta JMA ta ce ta fidda sanarwar gargadi ta matakin kula a Ishikawa. inda ta ja hankalin mazauna yankin akan yiwuwar fuskantar yanayin da ke barazana ga rayuwa. yankunan da aka fidda wa sanarwar gargaɗin na fuskantar ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a ga irinsa ba a baya a halin yanzu kamar yadda kwararre a fannin hasashen yanayi a hukumar jma satoshi sugimoto ya shaidawa manema labarai ya kara da cewa lamari ne da ke bukatar jama'a su ɗauki matakan kariya ba tare da bata lokaci ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarashin labaran. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu jihar Edan Najeriya, inda wakilin mu Abubakar Lamidu Sokoto ya aiko mana da rahoto kan halin da ake ciki dangane da zaben gwamnan jihar ta Edo da ke gudana a yanzu. Inda nadunan 'yan sandan jihar ta ce ta kama wasu 'yan banga siyasa dauke da kamai suna kokarin ta da zaune tsaye da ma rashin fitowar jama'a a rumfunan zaɓe. Kaddin Jaku da Nisa ga Lamidan da cikakken rahoto. kusan da kimanin karfe takwas da rabi zuwa tara ne agogon najeriya aka fara zaben kujerar gwamna a sassa daban-daban na jihar edo ko da yake dai akwai fargabar matsalar tsaro da hare-haren 'yan bindiga wanda suka sha alwashin kaiwa akwai bayanai dai da ke nuna cewa sojoji na ci gaba da yin sintiri musamman kan iyakokin jihar ta ido domin ganin cewa ba a samu shigowar ta gari ba kamar yadda dai wasu manyan jam'iyyu ke zargin juna da auno wasu 'yan bindiga bayanai dai da ke fitowa a sassan jihar ta edo na nuna cewa masu kada kuri'a da dama ba su fito ba kamar yadda ya kamata bayan fargabarsu kan harkokin tsaro. Uh, Wannan tana cewa ne suna na Usako Usaro ta ce ayyuka na tafiya kamar yadda ya kamata wajen gudanar da zaɓe gwamna a jihar ta Edo sai dai kuma babu fitowar jama'a kuma hakan bai rasa nasaba da barazanar tsaro da suka shiga zukatar jama'a ko da yake dai ni na riga na kada ƙuri'a ta jama'a dai sun shiga fargaba amma ni shugaba ce shi yasa na daure na fito muna fatar za a bamu abin da muka zaba. shi ma wannan dan jihar edo ne ya ce uh, yana cewa ne na riga na zaɓi ɗan takarar da nake so kuma duk abin da za su yi su yi ni dai ina so in tabbatar muku da cewa jama'a sun ji tsoron fitowa domin kada ƙuri'a su kuma wannan bai rasa nasaba da rahotannin da aka samu na cewa za a samu tashi-tashin hankula kuma za a yi siyasar ko a mutu ko a yi rai ita ma wannan yar eh, jihar Edo ce ta ce. Eh, Tana cewa ne sunana Joy Emmanuel akwai fargaba na kashe-kashe shi yasa mutane da dama ba su fito ba. Kaga makwabta na ma ba su fito ba tare da 'yan uwana. to sai dai kuma akwai rahotanni da ke nuna an samu tashe-tashen hankula musamman a wasu tashoshin zaɓe da suka hada da osako ta tsakiya da auci a jihar ta edo inda wasu matasa suka tada zaune tsaye kamar haka ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Edo, SP Moses Yamu. To akwai wanda kama da bindigogi kuma suna tattare suna hannun hukuma yanzu za a yi bincike kafin nan a gurbanar da su a kotu. tsaro na tafiya daidai babu babu da wata matsala a sofa. Ganin cewa dai hukumar zaɓe ta ƙasa ita ce uwa dangane da wannan zaɓe kuma ta tabbatar da cewa ta raba kayan aiki a sassa daban-daban na jihar ta Edo. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa. Mafi yawa daga cikin rumfunan zaben sun fara gudanar da zaɓe karfe takwas da rabi zuwa karfe tara na safe an ɗan nesa tsaiko ko kuma ɗan latti a wasu rumfunan zaben a wurare da yawa dai mun samu rahotannin jami'an hukumar zaɓe na ƙasa 'yan bautan ƙasa na ƙasa ga kaya ga motoci amma ba jami'an tsaro da za su raka su kawo yanzu dai al'ummar jihar ta edo sun riga sun kada ƙuri'a su kuma suna dakon samun sakamakon zaɓe lamido abubakar sokoto muryar amurka daga benin jihar Edo, Najeriya. An gaida Lamido Abubakar Sokoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. 'Yan rajin kare haƙoƙin bil'adama a Indiya sun zira ido su ga yadda za ta kasance a wani zama da kotun ƙoyon ƙasar za ta yi ranar ɗaya ga watan Oktoba. Suna fatan ganin an dakatar da matakin ruguza gidaje da motar buldoza wanda gwamnatocin jihohi ke yi galibi a kan gidajen musulmi waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka. bayan duba korafe-korafen da aka shigar game da rusa gidajen a matsayin matakin ladabtarwa a ranar talata alƙalan kotun sun ba da umarnin cewa daga ranar zuwa ɗaya ga watan oktoba ba za a rusa wani wuri ba a faɗin ƙasar ba tare da neman izini daga kotu ba a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin gidaje da filaye gidaje fiye da dubu ɗari da da hamsin uku ne gwamnatocin jihohi suka rusa a cikin 'yan shekarun da suka gabata lamarin da ya sa mutane kusan dubu ɗari bakwai da da talatin 738 suka rasa matsugunansu. su lokuta da yawa gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi suna bayar da hujjar cewa sun ɗauki matakin ne saboda dalilan kariya ko kuma an yi gine-ginen ne ba bisa ƙa'ida ba amma mafi akasarin rushe-rushen na auna mutanen da ake zargi da aikata laifuffuka ne amma ba a same su da laifin ba. dan shugaban uganda yoweri museveni wanda ya ce zai tsaya takara a zaben shugaban kasa na shekarar 2026 a yau asabar ya sanar da cewa ba zai tsaya takara ba kuma zai mara wa mahaifinsa baya musa veni dan shekaru 80 ya kasance a kan karagar mulki tun daga shekarar 1986. Mutane da yawa 'yan kasar da ke gabashin nahiyar Afirka na ganin dan shugaban Muhuzu rugaba wanda kuma shine shugaban rundunar tsaron Uganda a matsayin wanda zai gaje shi. ina son in sanar da cewa sunana ba zai fito a takardar zaɓe ba a shekarar 2026 allah maɗaukakin sarki ya nuna min cewa in mayar da hankali a kan sojojinsa tukunna a cewar kai kaini rugaba a shafin x ya ƙara da cewa a asabar da haka ina goyon bayan shugaba musa veni a zaɓe mai zuwa musa museveni dai bai fito ya bayyana ƙararra cewa zai nemi wa'adi na bakwai ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adalla, har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Abuja babban birnin kasar inda wakilin Nasiru Adamu El Ilhikaya ya shaida mana furucin hukumar EFCC na cewa har yanzu fa hukumar da ta baza na neman tsohon gwamnan jihar Kogi a haya Bello tana nan daram kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. efcc dai da alamu wacce ke kaucewa yin duk wani ƙarin bayani kan muhawarar hakikanin bayyanar bello ofishinta ko kuwa a'a ta nuna matsayarta kan tsohon gwamnan shine mai kaucewa komar hukumar da yanzu take ci gaba da farauta mukarraban yaya bello sun nuna hotunan sa lokacin da ya bayyana a ofishin da suka ce na efcc ne yadda daga bisani bayan komawa gida jami'an efcc suka wai gidan tsinke don neman cafke bello efcc dai na ta ba wanda ya fi karfin doka a najeriya duk girman mukamin sa ko jam'iyyar siyasarsa Then can you just, uh, what I'm trying to say, can you just add some words so that we can, our listeners can understand you better? Oh, yeah, you asked me a question and I said there's no one that is above the law. Ba wanda ya fi karfin doka na riga na gaya maka ba wanda ya fi karfin doka in ji kakakin hukumar efcc dele oyewole bincike ko alamu na nuna efcc na kokarin kama yahaya bello ne a matsayin mai gujewa doka maimakon a ruwan sanyi ya sulale ya shiga ofishin hukumar ba as ba cas ma'ana ya kamata a ga akwai ankwa a hannunsa Mai magana madadin Bello Abdul Muhammad Ahmad ya ce sun yi mamakin yadda Bello ya mika kansa amma EFCC ta yi biris da bin sawunsa bayan ya koma gida. Mutanen suka fito midiya suna cewa wai bai zo ba sai da aka saki hotuna da abubuwa da aka gansa a cikin wajen sannan kuma suka kara bin sa a kofar gida har da albarbe wannan abin siyasa ce kawai babu wani zancen bincike ko wani abu da ake son hanci. Amma Alhaji Abdul me yasa ba zai zauna a gidan nasa su komi su zo su same shi shi ma me za a yi ma in ma tafiya za a yi da shi a tafi da shi ba. Eh to ai matsalan kowa da doka da tsari yake zama. Wannan yana da court order. Mutane nawa ne wanda ai suna kan mukamai na minista da waye da koma wanda suke da court order. Yanda aka yi wa kowa ya kamata shi ma abu mai wannan tsarin idan ba siyasa bane a cikin wannan abu. A makon nan mai shigowa za a koma babbar kotun tarayya gaba alkali Emeka Nwite dan shari'ar Yahaya Bello inda ake bukatar EFCC ta gurfanar da shi bayan rashin samuwar hakan a baya. Abdul Ahmad ya ce zai iya yiwuwa in Bello ya gana da lauyoyinsa ya bayyana gaban kotu Idan ya Bello ya shara da lauyoyinsa kuma ya tabbatar wannan abu babu siyasa a babu wane ne. Waye shi ya Bello mutum ne mai bin doka da oda. Kusan duk wanda ya san ma shi excellency ya Bello ya san doka da oda. Yana bin tsari ne na sassan raitinsa sannan ya gabatar da kansa. Shugaban hukumar EFCC Olani Fekun Olukayode ya yi alwashin kama Bello don fuskantar shari'a. I don't mind the outcome of ban damu da koya sakamakon shari'ar zai kasance ba. Ban ga dalilin tuhumar wasu da almundana ba matukar mun da Bello da aka gara ma na yi murabus. Matukar ban tabbatar da hukunta tsohon gwamnan ba, in ji Olukayode. zai za a jira ga abin da zai faru gabani ko ranar komawa kotu kan dambarwar gurfanar da ya haya Bello. Nasiru ya mai alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Nasiru Adamu El Hikaya kada da ya amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu gaba ba da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku ci gaban tattaunawar da abokin aiki na Sarfila Hashim Gumal ya yi da masanin harkar sufurin jiragen sama Malam Usman Bala Kofa Kudu wanda ya kawo mana ziyara a nan Washington DC. A baya bakon namu ya mana bayanai da dama har ya kai inda yake cewa jiragen nigeria Airways da ke ajiye a filayen saukan jiragen sama yanzu sun zama tamkar shara ne saboda babu abin da za a iya yi da su sai dai 'yan gwangwan su san yadda za su yi da su a yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da sarfili ya yi masa wato akwai batutuwa da mai sauraro da ka faɗa zai yi tunani ya ce haka najeriya muna da irin wannan ƙwararru muna da irin wannan ilimi muna da irin wannan harka amma kuma aka ban mu a baya a harkar jiragen sama wani irin kira za ka yi ga su masu ruwa da tsaki da ma kuma su 'yan najeriya idan su ma za su iya taka wata rawa kan wannan fanni a ni kira da zan yi da masu ruwa da tsaki shine su sa idansu a kan sufuri sufuri gaba ɗaya musamman sufurin jirgin sama hmm. wato sufuri yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo ƙasa ci gaba duk ƙasar da ta riƙe sufuri za ka same su sun rage matsalolinsu da yawa a ciki idan muka samu shugabanni suka sa hankalinsu a harkar jirgin sama suka nemi kwararru suka ba su su kuma kwararrun suka rike amana ai ba zai ɗauke mu lokaci ba za ka ji mu saboda mu wato mutane ne masu irin yanzu nan za ka ji sunan najeriya baya wahala a duk abin da ka sa tana fara yanzu kuma misali mata da suke ba yan farkon su kowa da su ba farkon su ba farkon da ba a san su ba amma before you know it domin fito an san sa a duniya to haka najeriya za ta lokacin da aka fara wasa kafin najeriya ta yi world cup irin lokacin kuma shi dajin ba a san najeriya amma da ta fi cikin wannan yana da wannan mutuwar to da in aka samu masu amana masana aka ba su to yanzu nan za ka ji najeriya yawon. wasu yanzu za ka ji ana magana da ita kuma zai tallafa ya karkatar da dogara ga wani dogara wani da abubuwa da ake wani abubuwa muna da gidaje na tarihi da mutane za su zo su so su shigo kuma muna da harkoki mutanen najeriya 'yan kasuwa ne da ba don allah ya sa 'yan najeriya yawancin mutane suna da tunanin kasuwanci ko kowane bangare in ka zuwa ya daga cewa suna da mai da hankalinsa a kan mu arewa abin da ya dace ne yana rashin tsaro an gama boko haram an zo an shiga rashin lafiyar da shauransu shine kawai ganyen kasa amma har yanzu mu masu son noma ne masu son noman kasuwanci ne mm. zakwakwaren mutane ne to idan da za a ce a samu wannan damar to yanzu nan za ka ga an fito yanzu nan najeriya za ta fito Bana shakka mm. to malam usman kamar a yanzu a duniya muna kallon yadda al'amura ke kokarin sauyawa musamman idan ka duba batun sauyin yanayi da sauran abubuwa wanda ya janyo yanzu haka ake kokarin a karkatar da amfani da dukkan wato abin da suke kira fossil fuel wato duk wani wato ma'adanai ko kuma wani makamashi wanda yake da hatsari ga muhalli na tabbata cewar jirgin sama yana amfani da shi ma irin wannan wato fossil fuel kuma ce mai da yake hadari ga wato ga yanayi ya za a harkar jirgin sama kuma na ga motoci yanzu kuma amfani da lantarki hmm. kana ganin jirgin sama za a sauya shi ta yadda nan gaba za a sauya shi ta yadda zai zo a daina amfani da mai ko kuma babu wannan kallon da ake idan idan technology ya warantin za a yi hmm. to za a yi saboda za ka ga cewar ai da in ka kula jiragen saman mayan da suke da lokacin irin su caravan da shauransu ba irin jirage ne yanzu ba ne hmm. ah, ne yanzu tun da da jirgin saman ma wasu abubuwan ana yin da kasan jirgin ruwa navigator daban pilot daban navigator yana ƙasa pilot yana abun nan shi navigator yana communicating masa routes ɗin da zai bi da shauransu ko yana hmm. tura mushi Mm. technology ya zo jirgin saman ya samu abin da muke cewa ins navigation instrument system mm. wanda kawai feeding information din nan za ka yi wa ins din wato an kashe wannan aikin na wannan mutumin da yake zuwa ya zauna ya ringa wannan aikin yawa mm. shikenan um, mashin din zai complying duk inda kake so zai kai ka in dai ba pilot din ne ya canza wannan information din ba is there kuma jirgin shi zai amfani da shi ya tafi sannan idan ka duba za ka ga kamar ko a 747 da muke da su da dash 1 dash 2 dash 3 uh, so duk wa'annan za ka ga cewar jirage ne wa'anda suke da mutum uku matuka. da captain in command da first officer da flight engineer aka zo yanzu shi 400 series din babu wannan kuma a flight eh, engineer din flight engineer guda biyu ne kawai suke tuka jirgin shekina yes su ne suke tuka cockpit glass za ka ga cewar soft touch komai ta ta ta ta abun nan with the computer age yanzu abubuwa da yawa an samu wayewa kuma an samu fasaha ta zo an ce ma nan gaba hmm. kamar eh, zai tuka kansa ba pilot kamar mm. yadda ake samu yanzu motoci haka da shawara eh, masu tuka kansu masu tuka kansu ba zan yi mamaki ba ai technology ne mm. yana zuwa so idan har ya zo jirgin saman ma za a zo fuel zero fuel a uh, flight to madalla a yau ma saboda lokaci nan za mu dakatar da tattaunawar har sai Allah ya kai mu sabon mako ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin sarfil hashim gumel da abokin tattaunawar tasa malam usman bala kofar kudu da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla da fatan an dawo lafiya sai a kasance da baban a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Yanzu ga kaɗan daga cikin saƙon da kuke aiko mana ta imel. Sako na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa inda kuka ce salam VOA Hausa fatan alheri gare ku baki daya. Muna mika sakon ta'aziyya game da rashin Ahmad Isa Koko wanda sananne ne a fannin sadarwa musamman a harshen Hausa a Najeriya da fatan Allah ya gafarta masa. Sai sako da ya fito daga Ali Rabkana Gashuwa kace salam VOA Hausa ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi wa Allah ta rage kuɗin man fetur don talakawa muna ɗanɗana kuɗar mu. Gaskiya halin da ɗan Najeriya ke ciki tamkar na bayi ne marasa 'yanci. Kwata-kwata shugabannin Najeriya ba su ɗauki da lafiyar ɗan Najeriya a bakin komai ba musamman ma dai 'yan arewa. Ga dai rashin tsaro, ga yunwa da talauci da aka kakaba mana da ganga tunda da muna zaman zaman mu aka cire mana tallafin mai ba a tsaya ma a nan ba a yanzu babu wani abu da gwamnati ke ba talakan najeriya daga arzikin da Allah ya bamu a ƙasarmu ce ta kwalkwala duk ɗan wani tallafi da ke kai. Muna kai kukanmu ga Allah da fatan Allah ya kawo mana ɗauki. To amin suma amin. Sai saƙo na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Sanusi dattai da Magaran da Isuhu Makeri da Madattai da Ilyas Yakubu Digawa. Sai Yakubu mai aski badaraka da Musa Malam Indu Kazawai. Kuka ce salam ya Hausa an ce fata ta garin Lamiri. to muna fatan taron da mahukuntan mu ta niger suka kaddamar don faɗakar da manoma da takwarorin su makiyaya mahimmancin sanin dokokin ƙasa da allah ya sa ya zama sular kawo ƙarshen yawan saɓani da ake samu duk shekara a irin wannan lokacin na kaka a tsakanin ɓangarorin biyu da suka kasance tamkar ɗan juma da ɗan jummai wanda ke kai su ga tada jijiyoyin wuya har ana zubar da junan juna allah ya ƙara haɗa kan manoma da makiyaya sai sako na ƙarshe da ya fito daga sama'ila aganas malam fatoro mazaunan difa a jamhuriyar niger ka ce tsauraran matakan tsaro da aka sa a birnin yamai sakamakon hare-hare na 'yan ta'adda a tillaberi wanda ya halaka gwamman sojoji tare da jikkata wasu muna fata allah ya kan waɗannan zaratan sojoji da suka rasa rayukansu ya kuma ba da lafiya ga waɗanda suka jikata ce a ƙarshe muna kira ga ƙasashen haɗaka na aes su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙar 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi a yankin ƙasashen sahel to da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana sai an ku. madalla da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaice rikicin da aka shafa tsawon watanni goma sha ɗaya ana yi tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta lebanon ya zafafa a wannan makon da farko an ga fashewar wayoyin hannu kwanaki biyu a jere da 'yan ƙungiyar hezbollah suka yi amfani da su da kuma munanan hare-haren da aka ɗora alhakin a kan isra'ila waɗanda suka janyo hasarar rayuka tare da jakata farar hula a lebanon shugaban ƙungiyar hezbollah ya lashe takobin mayar da martani kuma a jiya juma'a kungiyar ta harba rokoki sama da goma zuwa arewacin isra'ila daga baya a ranar isra'ila ta ce ta kashe kwamandan wani sashi na musamman na kungiyar hezbollah a wani hari da ta kai birnin beirut wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane goma sha hudu gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman rasha da ke cikin kasar lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa a karfa wata babbar hanya bayan da a cikin dare ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda a kan rasha da yankin crimea da rashar ta mamaye a cewar rahotannin kafafen yada labaran rashar da ma'aikatar tsaron kasar ma'ajiyar makaman dai na da tazarar kilomitoci daga wata ma'ajiyar daban da jiragen saman ukraine marasa matuki suka kai wa hari da safiyar ranar laraba wanda ya jakata mutane goma sha uku tare da haddasa babbar gobara A yau Asabar hukumomin kasar Japan sun ba dabban mutane umarnin su bar yankin Ishikawa da girgizar kasa ta shafa yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a taba ganin irinsa ba ya janyo ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi daidai karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Baba Yakubu Makeri da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima da daddaren idan Allah ya kai mu.